assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha takwas ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da goma ya yi daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu irin ta yau da muke karanta littafin <clears throat> al'aƙida a tsahawiyya yau za mu tashi shafi na takwas. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ودين الله في الأرض والسماء addinin Allah a sama da ƙasa guda ɗaya ne an gani addinin Allah wanda ya yarda da shi a sama da ƙasa guda ɗaya ne shine addinin musulunci wa huwa dinul islam eh qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci babu wani addinin da Allah ya yarda da shi a duniya sai addinin musulunci gaba ki daya Allah bai yarda da addinin Yahudawa ba bai yarda da addinin Nasara ba bai yarda da addinin Sabi'awa ba bai yarda da addinin bautan gunki ba bai yarda da wani addini ba gaba ɗaya duk addinan duniya gaba ɗaya babu wani addini amsashe a wajen Allah sai musulunci wannan ya zama raddi ga sufaye da kuma shi'a masu aƙidan wahadatul adiyan akwai wata aƙida wanda wasu daga cikin sufaye 'yan haƙiƙa suke yadawa shine aƙida na wahadatul adiyan cewa addinan duniya gaba ɗaya da abu ɗaya ne gaba ɗaya sai hanyar saduwa ga Allah ya bambanta amma dukkan gaba ɗaya Allah suka jimfara wasu suna iya saduwa ga Allah ta hanyar addinin yahudanci wasu suna iya saduwa ga Allah ta hanyar nasaranci wasu ta hanyar bautan gunki wasu ta hanyar kaza amma dukkan su gaba ɗaya abu ɗaya aka dumfara shine wahadatul adiyan an gane ko wannan shi kira interfaith wannan aƙida ta interfaith aƙida ne wanda malaman musulunci suka yi ittifaki cewa aƙida ne na kafirci cewa duk mutumin da ya kudirce cewa da addinin musulunci da addinin kirista da addinin yahudanci da addinin bautan gunki duk abu ɗaya ne sai dai hanyoyi ne daban-daban wanda amma kuma duk suna kai mutane zuwa ga Allah wanda ya yarda da wannan ya fita daga cikin addinin musulunci to amma ana samun wasu daga cikin sufaye suna da irin wannan akida cewa addinan duniya ga baki ɗaya babu wani addini wanda yake kuskure kowane addini hanya ne na saduwa zuwa ga ubangiji akwai ɗaya daga cikin sufaye wanda yake cewa laƙar kuntu ƙabalar yau mai umkiru sahibi izalam ya kun dini ila dini hidani hakika na kasance kafin yau ina inkarin abokina ina ƙyaman abokina izalam ya kun dini ila dini hidani idan addini na bai yi kusa da addininsa ba idan addini na bai yi kama da addininsa ba sai in kama kyamansa da haka nake yi a da in na ga ni ina addinin musulunci wani yana addinin kirista kyamun shi nake yi idan ina addinin musulunci wani yana addinin yahudawa kyamun shi nake idan ina musulunci wani yana addinin bautan gunki kyamun shi nake an gane amma zai ce fa azbaha qalbi qabilan kulli halati sai zuciya na ya wayi gari yana karɓar duk wani halin da ya samu kanci a cikin bayanin wannan sufin ya ce wata rana za ka ganni a wajen bautan yahudawa ina bauta wata rana za ka ganni a wajen bautan nasara wata rana za ka ganni wajen bautan gunki wata rana za ga ina rawa tare da 'yan mata wata rana za gani a gidan giya wato shi yana nuna cewa shan giya da rawa da 'yan mata da zanace-zanace duk ba laifi ba ne an gane wannan ko to wannan shi ake kira wahadatul adiyan kaga wani zai yi mamaki a ce a samu wani musulmi mai kira zuwa ga musulunci amma yana yin wannan da'awa din to akwai da yawa daga cikin sufaye wanda suke da wannan akida na wahadatul adiyan an gane ko akwai wanda yake nuna wai duk abin da ka aikata ma ka yi biyayya ga Allah ne akwai daga cikin sufaye wanda yake cewa asbahatu munfa'ilan lima yaktaruhu rabbi fa fi'li Kullu, na wayi gari ina sarrafuwa zuwa ga abin da ubangiji na ya zaben mun aiki na gaba ɗaya biyayya ne ga Allah yanzu ya wayi gari kawai yana sarrafuwa ga abin da ubangiji ya masa ne duk abin da ya aikata biyayya ne ga Allah in yayi zina biyayya ne ga Allah in ya bauta wa gunki biyayya ne ga Allah in yayi tsafi biyayya ne ga Allah to wani aiki ne mutum zai aikata a ce yayi laifi kaga babu kenan in muka dauki wannan fahimta nan su? duk wani aikin da mutum ya aikata a nan ko da ba irin naka bane to shi a wajensa yana ganin hanya ne mai kashin zuwa ga Allah kada ka yi masa inkari an gane wannan ko masu wannan aƙida suna ratsewa da wata aya ta alkur'ani ita aya ita ce inda Allah ta'ala ke cewa a can suratul baqara innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ka in ka duba doron ayan Allah ta'ala ya ce innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladzina hadu da kuma waɗanda suke yahudawa wasabi'in da masu bautan taurari an gane ku man amana billahi wal yawmil akhir a cikinsu su duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe falahum ajruhum inda rabbihim to suna da ladansu a wajen ubangiji wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki kaga su wane ne innal ladina amanu ana nufin musulmi an gani innal ladina amanu sai aka ce wal ladina hadu lalle wa'anda suka yi imani sa'annan da wa'anda suka bi addinin yahudanci wanda fara da kuma wanda suka ba addinin nasaranci wa sabi'in da waɗanda suke addinin sabi'awa sai Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir a cikin su duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kawai abin da ake bukata a gare ka kenan ka tsaya akan addininka amma ka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe an gane wannan ko kenan ko da baka yi imani da manzon Allah ba ko da baka yi imani da mala'iku ba ko da baka yi imani da littattafai ba in dai ka tsaya kan addininka amma ka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe falahum ajaruhum inda rabbihim to suna da ladansa a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ma ba sa bakin ciki sai kaga wannan aya bai nuna cewa ta hanyar musulunci ne kada yake shiga aljanna ba kana iya shiga aljanna ta hanyar yahudanci kana iya shiga aljanna ta hanyar nasaranci kana iya shiga ta hanyar bautan gunki kana iya shiga ta hanyar kaza kawai yanayin bautan ne ya bambanta amma duk abu ɗaya aka fara ina fatan gano wannan to wannan aya ana kiran shi mutashabih saboda idan ka duba doron ayan kamar yana goyon bayan abin da suka faɗa amma shin yana goyon bayan sa hakikatan la shi alqur'ani ba a ɗaukan aya ɗaya a bar wata aya ɗin in kana so ka fahimci alqur'ani to za ka ɗauke shi ne ka fassara shi baki ɗaya duk ayoyin da suke da alaƙa da wannan maudu'i ka ɗauko shi farko dai Allah ta'ala ya ce laqad kafara lazina qalu inna la salisu salasa hakika wa'annan masu cewa Allah shine na uku na uku suwaye yake faɗin wannan ba nasara ba kiristoci go su Allah ya ce duk masu cewa Allah uku ne sun kafirsa an gane ku A laƙar kafarar na ƙalu inna Allah huwa yi bin maryam masu cewa lalle Allah shine annabi Isa dan maryam sun kafirta sannan kuma a wata aya Allah ya ce wa qalu takhazar rahman walada sun ce Allah mai rahama ya riki Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da wani abu mai tsananin muni takadu samawati wal samawati ya tafattarna ya min wa tanshaqqu al-ard wa jibalu hadda an da lir-rahmani walada an gani sama yana kusa ko ya tsage saboda wannan magana ta ƙaru samawa ya tafassar na minu sama yana kusa ya tsage watan shakul arz ƙasa ma yana kusa ya tsage. wata khairu jibalu hadda dutse yana ya kusa ya faɗi ya tarwatsu gaba ɗaya saboda me an da aunin rahmani walada sun yi da'awa wai Allah yana da ɗan. sai Allah ya ce wa ma yan bagirin rahmani an yaka iza walada ya kamata ga Allah mai rahama ya rikida sai ce in kullu man fi samawati wal ard illa rahmani abda Lallai duk wanda suke mai da kaskai face za su zo ma Allah mai rahama suna matsayin bayi ne su ina ba gano wannan to kuma Allah ta'ala ya nuna tun mutumin da ya ɗauka cewa annabi isa allah ne ko dan allah ne ko kaza ya yi shirka kuma annabi isa wa ƙalal masih ya bani isra'il ubudullaha rabbi wa rabb ya ku bani isra'il ku bauta ma ubangiji rabbi wa rabbakum ubangiji na ubangiji innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar Lallai duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna kuma kuma shi wuta ko yanzu nasara sun shirka ko basu ba yahuda sun shirka ko basu ba idan mutum ya mutu yana shirka mai sakamakonsa wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin ko Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka cewa la'in ashirarka wallahi da za ka yi shirka la ya haɓa ɗan na amalu wallahi da aikinka ya ɓaci ana fa gaya ma annabi ne wannan da za ka yi shirka ya rasu lalla Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma ya faɗa haka ne don ya tauna tsakuwa ya ba mai ya ba a ya tsoro an gano wannan ku? sai ke cewa la'in ashirarka wallahi da za ka yi shirka la ya baɗan na amalu wallahi da aikinka ya ɓaci wala ta kunan na minal khasirin kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu asara Allah fake ke wannan rantsuwan ko to in har Allah ta'ala zai faɗi wannan magana ga mutum kamar manzon Allah to wane ne zai shirka ya tsira yanzu kenan addinin shirka addini ne na tsira a cikin addinai gaba ɗaya wanne ne ba addinin shirka ba addinin musulunci an gane wannan ku wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne nasara ma sun ce masihu dan Allah ne ah, yanzu mutumin da ya ce annabi isa dan Allah ne za a ce hanyar shi hanyar shiga aljanna ne yaya hukuncin mutumin da ya ce Allah ya rikida eh? wa qalu takazzar rahman walada subhana me la la la wa qalu takadar rahman walada subhana bal ibadun mukramun an gane ku kaga shi Allah ta'ala ya kyamaci wannan kuma gashi Allah ya ce ya ga annabi ya ga wa duniya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma babu wani wanda yake tsaran shi haka ne to yanzu in muka tattaro waɗannan nusus din gaba ɗaya da kuma tambayan da Allah zai yi wa annabi Isa gobe kiyama a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah shin kai ne kace wa mutane kace wa mabiyanka kace wa kristoci ku rike ni da mahaifiyata ababen bauta guda biyu kuma bayan Allah qala subhanaka yace tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq ba ni da iko in faɗa abin daban da haƙƙi a gare shi ba ni da haƙƙi a bauta mun yaya za a yi in bude bakin ci a bauta mun in kuntu qultuhu faqad alimta in na kasance na faɗi wannan magana ya Allah ka sani ka fi kowa sani game da wannan ya Allah ka san ban taɓa bude baki na na ce ni abin bauta ne a bauta mun ba Da ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke cikin naka ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibubbuka ma qultu lahum illa ma amartani ya Allah ban ce musu komai ba sai dai abin da ka umurce ni da shi me Allah ya umurce shi ani ibudullaha rabbi rabbukum cewa ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin ku ce yace hu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa mawahu an-nar lalle duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna makoman cuta wai ke faɗin wannan annabi Isa alayhi salam an gane to yanzu mu dawo zuwa ga wannan aya innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yanzu mu dauki wannan aya kadai mu ce duk addinin da mutum yayi hanyar tsira ne wannan aya mutashabi ne idan muna so mu fahimci ayar da kyau sai mu koma zuwa ga muhkam ko sai mu hada shi da sauran ayoyi wanda suka nuna mana bautan gunki shirka ne da suka nuna mana bautan annabi isa bautan uzairu bautan kaza shirka ne kuma wayannan addinai gabaki daya shirka ne su gaba daya alaka Allah ya nuna mana to tunda Allah ya nuna mana wa'annan addinai gaba daya shirka ne wani wani addini Allah ya zaba a cikin su sai Allah ya ce inna dina inda lahil islam lalle addini a wajen Allah shine fa musulunci kawai addini a wajen Allah babu wani addini sai musulunci addini a wajen Allah ba addini a wajen mutane ba a wajen mutane mutane suna da addinai daban-daban amma a wajen Allah addinin da Allah ya yarda da shi shine ne musulunci an gani da kuma inda yake cewa wa mai yabtaki gairar islami dinan falai kubala minu duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai taba amsa ba za ta taba amsa mishi ba Allah ya amfani da lan a wajen malaman na hau harfu nafiyin wa nasabin wasu ibal harafin korewa da kuma nasaba da kuma nan gaba Allah bai karba yanzu ba kuma nan gaba ba ba zai karba ba wa mai yabtaji gairar islami dinan falayi kubala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba za a amsa mishi ba to amma masu aqidan warisul adiyan sun ce duk addinin da ka rika Allah zai amsa maka shin babu karo shi Allah ya ce ba za a amsa ba kai kuma ka ce za a amsa ka ɗauki ayin ƙur'ani ta masa mummunan fassara an gane ko sai Allah ya ce ba za a amsa ba sai kuma ya ce wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a cikin lahira yana daga cikin masu hasara an gani shin inda Allah zai amshi addinin bautan gunki ko Allah zai amshi addinin nasara ko addinin yahudawa ko addinin sabi'awa Allah zai ce wa huwa fil akhirati min al khasirin shi a cikin lahira yana daga cikin masu hasara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa a cikin hadisi wanda aka karɓo daga Abi Huraira radiyallahu an hadisin da Imam Muslim ya ruwaito annabi yana cewa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa in ji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma wanda zai ji labarin na bayyana duk wanda ya ji labari na bayyana daga ɗaya daga cikin wannan al'umma yahudi wala nasarani shin ba yahude ne ya ji labarin na bayyana ko ba nasari ma ya mutu walam yu'min bima ursiltu sa'an sa'annan sai ya mutu alhali bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face ya kasance daga cikin yan wuta to har yanzu za mu yarda da cewa aqidan wahdatul adyan aqida ne mai kyau aqidan interfaith wanda ke nuna cewa duk addinai gaba ɗaya hanyoyi ne na saduwa zuwa ga Allah an gane ko aqidan interfaith na duniya malamai sarka sun yi ittifaki sun yi jima'i kafirci ne gaba ɗaya baya halatta a samu wani musulmi wanda ya san darajar addinin musulunci ya shiga cikin wannan aqida din aqida ne wanda ake so a lalata tunanin musulmi a cire musu kishin addininsu da kuma damuwa da shi su koma kawai su doka ji addinin da mutum ya yi yana da hujja a gaban Allah gobe kiyama zai samu tsira ina fatan gane wannan to yaya malamai suka fassara wannan aya innal ladzina amanu lalle wa'anda suka yi imani sune musulmi sannan wallazina hadu da kuma yahudawa kafin bayyana manzon Allah wannan sara da nasara kafin bayyana manzan Allah an gano wannan dan ya ce la yasma'u a ahadun min hadhihi umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa umin bi bima ursiltu bi illa kana min ashabin nan ashe lokacin da manzan Allah ya riga ya bayyana ya zo da alkur'ani ya zo da musulunci ya shafe duk addinin yahudu da addinin nasarar da kowane addini gaba daya an gano wannan ko me manzan Allah ya faɗa ga ainihin Umar dan Khattab radiyallahu an lokacin da Umar ya je kasar Sham sai ya zo ya samu wani kwafi wasu irin kwafi kwafi na at Umar ya zo ya karanta wannan kwafi kwafi na at da ya karanta sai ga wasu ayoyi a cikin at sun ba shi sha'awa sosai yana karantawa yana jin daɗi yana karantawa yana jin daɗi sai ya ce kai gaskiya wannan abu ya mun daɗi bari in ɗauko wannan littafi in kai wa manzo Allah an karanta mai yaji ina ba san gani to Umar bai taba gane cewa yayi kuskure ba an gane sai da manzo Allah ya masa kace kasha sannan Umar hankali shi ya tashi radiyallahu an Umar ya zo ya ce ya Rasulullah a ga wani kofi na taura na karanta wani abu a ciki ya bani sha'awa shine na kawo shi zuwa gare ka manzan Allah idan shi ya jajawur annabi ya yi shuru umar na gani annabi idan shi ya jajawur ya yi shuru sai umar ya faɗi ƙasa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula na yadda da Allah a matsayin ubangiji na na yadda da musulunci a matsayin addini na na yadda da annabi muhammad a matsayin manzuna. ya maganan yahudanci ya maganan nasaranci ya sauran addinai sai annabi ya ce ya umar inna aha makalhum wa azalla dalala ƙaunin ragibu ila ma ja bihim a amma jaa bihim abihim nabiyuhum ila ma ila gairi yace lallai daga cikin mafi wawancin wawanci daga cikin mafi batan bata batan da ba bata irin shi mutanen da suka yi sha'awan sha'awan abin da wani manzansu ya zo da shi suka bar na manzansu an gane wannan ku manzo Allah ya masa kaca kaca manzo Allah ya ce law wallazi nafsi bi yadi law nazala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltu ana hazzukum min al-anbiya wa antum hazzi min al-umam ce na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa da annabi Musa zai bayyana yanzu an gane ku ku zo ku tale ni ku bi shi wallahi da kun bace an gane sai ce ana hazbi ana ana kun min al a min al ni ne kasan ku na annabawa kuma ku ne kaso na na al'umma kun fahimci wannan aiki to kaga Umar ya gane yayi kuskure kawai Umar babba Umar ba ya ce yayi imani da saura ne. kawai ya dauko a saura da ce ya ga wasu ayoyin sun ba sha'awa manzo Allah idan shi ya canza to ina kuma da mutum zai yi imani da da wayannan abin yana karantawa yana aiki da shi da mutum zai karanta a taura wanda aka saukar da ma'anar isa a nan musa an gani mukaddara ma cewa a tauran ba a canza shi ba a tauran yana nan irin yadda aka saukar da musa sai yana karanta ayoyin yana aiki da su ya bakwar ani ya hukuncinsa musulmi ne shi eh hashiri ne shi a yanzu mutum a ce ga attaura nan lafiyayye ga injila nan lafiyayye wanda ba a canza shi ba sai ya zo yana karanta ayoyin yana imani da shi yana aiki da shi yana barin alkur'ani wannan ran kafiri ne shi kada kuma ta fa attaura Allah ne ya saukar injila Allah ne ya saukar amma tunda Allah ta'ala ya riga ya ce an shafe attaura yanzu an shafe injila yanzu wanda littafi ne littafin ku alƙur'ani an gane wannan ko alƙur'ani shine littafin wannan zamanin yanzu ba a aiki da attaura duk da Allah ne ya saukar da shi ba a aiki da injila duk da Allah ne ya saukar da shi yanzu alkur'ani ya shafe a taura da injila to da mutum zai yi aiki da shi a wannan zamanin ya bar alkur'ani da ya bace da ya kafirta to kada ku manta. wannan littafin Allah ne ba aka ce in kai aiki da shi a wannan zamanin ka kafirta to ina kuma da mutum zai ɗauki ra'ayin imamu wani imamu wani ya banda manzan Allah ya banda Allah eh? a taura Allah ne ya saukar injila Allah ne ya saukar amma haramun ne kafirci ne kai aiki da shi kafin Qur'ani to yanzu ya hukuncin mutumin da zai ɗauki ra'ayin mazhaba ya zo ya fifita shi akan qur'ani da hadisi wanne ba hadari shi wancan a taura fa Allah ne saukar da shi amma an shafe shi ne shi kuma wannan ra'ayin mazhaban ba qur'ani bane ba hadisi bane sai ka fifita shi akan qur'ani da hadisi shin babu hadari kaga akwai hadari mai girma ashe dole ne mu yaki masu takalidanci da mazhaba wanda ba su san darajar hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ko shin riko da mazhaba ne haram dan na ce yanzu ni ina bin mazhaba malikiya ne shikenan nayi haram menene haramcin mazhabanci dan na ce ina bin mazhaba imamul qurdubi wasu mazhaba yake bi ba malike ne shi ibn al-arabi wani mazhaba yake bi ba malike ne shi ibn kasir fa ba shafi'e ne shi imam an-nawawi fa ba shafi'e ne shi ibn hajar al-asqalani ba shafi'e ne shi imam abin imam ibn rushd wa me shi ba malike ne shi ko ibn taymiya fa ba hanbali ne shi amma su ya suke shin sun dauka cewa mazhaba ne asali qur'ani da hadisi na bin mazhaba ko qur'ani da hadisi shine asali amma kuma mazhaba yana bi ne ga ƙur'ani da hadisi idan mazhaba ya kitta wa ƙur'ani da hadisi wani yake dauka to duk mutumin da ya zo ya fifita mazhaba kan ƙur'ani da hadisi shi ne asali yaya bai shiga cikin haɗari ba ya shiga cikin haɗari mai girma kun fahimci wannan ko don dan kayi riko da mazhaba ba illa bane amma kada ka fifita mazhaba kan ƙur'ani da hadisi duk sanda kaga wani nassi ingantacce wanda ya gitta wa ra'ayin imam dinka ka ajiye ra'ayin imam dinka kafin imam dinka ya gina wannan mazhaba ana yin musulunci ba imam dinka bane ya fara yin musulunci tun kafin yanzu ana yin musulunci idan ka ce ra'ayin imam dinka shine daidai to mutanen da suke yin musulunci kafin imam dinka ba su kuma wani addini suke ko zaka ce shi ma abubakar yana bin mazhaban hambaliya ne ko malikiya ko shafi'iya kun fahimci wannan yanzu imamul bukhari wanda baya bin mazhaban kowa da imamu muslim wanda kawai su suna karanta hadisi ne kai tsaye su yi aiki da shi su kuma mai hukuncin za wajen ka an tambi malaman kuma Allah ya ji kansa aka ce akar maka lawai menene mazhaban bukhari ya ce bukhari yana bin mazhaban hadisi ne amma malam bai ce bukhari ba ta ce ba ne ya ce bukhari yana bin mazhaban hadisi ne kun gari to yanzu idan ina bin mazhaban hadisi da kuma wanda yake bin wata mazhaba wane ne ya fi shirya shi wanda yake bin mazhaban malik ba hadisi yake bi ba hadisi yake bi ne bin mazhaban shafi'i hadisi yake bi sai dai akwai sanda ra'ayinka zai mazhaban ka yakan gita ma hadisi sai ka aje wannan ra'ayi sai ka mai da hadisi shine asali ka samu tsira an gani dan Allah cewa yayi ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum bai ce istajibu li abi hanifa istajibu li malik istajibu li shafi duk wayannan mutanen kirki ne amma maganar manzon Allah yana gaba da nasu an gani dukansu malamai ne na kirki dukansu gaba ɗaya muna son su dukansu gaba ɗaya muna girmama su fiye da kai ma bai taɓa bai taɓa lidanci ne wallahi mun fi kamar yadda mun fi kristoci san annabi isa ko amma suna ga su a tunaninsu ba waye fi san annabi isa to amma a babin adalci waye fi san annabi isa musulmi to kuma a babin adalci waye fi san abu hanifa da malik da Shafi da ahmad ahlus sunna ahlul hadith an gane ko domin su kaɗai ne suka yi aiki da wasiyan nan bayan Allah cewa idan muka faɗi magana sai maganan mu ya gitta wa Qur'ani da hadisi akwai daga cikin zama wanda yake ka magana ta ka buga ta da bango ka ɗauki Qur'ani da hadisi wani ce idan ka gana ba da fatawa ya saba ma hadisin manzo Allah alam bi anna aqali kar zahaba ka sani wallahi hankali na ne ya tafi to wanda hankalin shi ya tafi yaya me yake gaya maka ka ɗauki hadisi ka yi aiki da shi kun fahimci wannan ko to saboda haka masu aki yanzu a cikin nan wajen da mutumin da zai ce shi ba shi da wata mazhaba da wanda kuma yana da mazhaba wanne ne ka bi zaɓa kai eh? ibn taymiya ba hanbali ne shi amma kuma yaya shin mazhabanci na tasiri wajen bin gaskiya ibn kasir ba shafi'i ne shin mazhabancin shi mazhaban shi yana kange shi daga bin gaskiya in ya ga hadisi yayi karo da mazhaban ya yaya yana ajiyewa ne ko to kuma wannan shine idan ko mutum na bin hadisi zalla shi ma haka yake duk inda gaskiya take nan yake Sun gane wannan ko yawa kamar yadda ba kabila bane illa kabilanci ka ce kabilan ka ne kadai mutane duk wanda ba kabilan ka ba mutane bane nan ne ka halaka amma dan ka ce ni dan kabilan kaza ne ba illa bane amma kabila na ne kadai mutane sauran mutane wanda ba ni ba ba mutane bane su wulakantattu ne su nan ne ka halaka an gano wannan ko yawwa to shine ba bangare bane haram bangaranci Ka ce kudu mu yan kudu mun fi kowa mu yan arewa mun fi kowa mu yan gabas mun fi kowa mu yan gabas mun fi kowa mu yan arewa mun yan menene an gani to irin wannan shine hallaka inna akramakum inda lahi atqaku duk wanda ya firke addini shi ya tsaya tsayawa kan gaskiya abun ba wai kudanci bane ko arewaci ko kaza lillahi al-mashriq wal maghrib lillahi al-mashriq wal maghrib an gane wannan ku to saboda haka wannan akida yana nan yana ta yawo turawa yahudawa suna kokarin su yada shi har ma abun mamaki an samu wasu daga cikin musulmi a nan garin kaduna fa da jos akwai mutanen da suka ɗauki maran yaɗa wannan aƙida na mai wahadatul adiyan interface an gani yana ƙoƙarin ya nuna wa mutane ba sai lalle mutum ya zama musulmi zai shiga aljanna ba shin akwai wani aikin da kafiri zai aikata na alkhairi ya gina masallaci ya gina asibiti ya taimaki al'umma ya yi kaza ya ba da gudunmawa amma yana nan kar kafircin sai shiga aljanna ya hukuncin ayyukansa tare da kafirci wa qadimna ila ma am ila ma amilu min amalin faj'alnahu bi mansura an gane ku duk abin da suka aikata na aiki irin wayannan mutane zai zama kura ne abin watsarwa mutum ya aikata duk wani aiki na alkhairi ya yi duk wani aiki na adalci ya taimaka ma al'umma kai ya ma taimaka wa musulunci za ka ce wallahi wani gaskiya ina tunanin Allah zai gafarta mai kai ma ka kafirta ina tunani irin gudunmawa shi bai gina mana masallaci guda talatin a garinmu ya gina mana asibitin musulunci ya taimaki addinin musulunci ya yi kaza ya yi kaza a ce irin waɗannan su shiga wuta to Allah ta'ala ya ce lau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da za su yi shirka da duk abin da suke aikatawa da ya zama ba ta ce ashe duk mutumin daga yana kallon wannan addini in ma ya zamanto kuɗi yake nema ko kuma ya zamanto ya kudurce shi in ya zamanto kuɗi yake nema ka yi ka ba shawara wannan ba hanyar neman kuɗi bane kada ya fatar da al'umma in kuma ya zamanto ya yarda da wannan abun to ya zama cikakken kafiri da za ku iya tunawa masu wannan aƙida ɗin da har sun kama ainihin wurare a tv da gidan gidajen rediyo ana yada interface ga musulmi nan ga kirista suna tattaunawa za su ce my brother wannan ma ce my brother in kaza brother wani brother wani wani kansu yan uwan juna ne dukansu gaba ɗaya yan uwan juna ne kawai hanyar bauta ne ya bambanta an gani sun fara tallata wannan da'awa suka ga cewa wannan tallan ba zai samu amsuwa nan arewa ba nan arewa an riga an yi zurfi wajen fahimtar addinin musulunci sai suka haƙura domin amfanin kawo wannan magana interface ana so a cire ma kishin wani addini kawai ka koma ka ɗauki duk addini ɗaya ne ba ruwanka da cewa wannan kirista ne wannan musulmi wannan mai bautan gunki wannan kaza ne duk ɗan uwanka ne kawai kai ka yi addinin ka kyala kowa ya nashi kowa yana da hujjar da yasa yana yin yake yin nashi kuma kowa ɗan aljanna ne an gane wannan ko to shi ne a nan wajen malam ya riga ya fasa kwai ya yi wa yan interface raddi ya ce wa dinu layi fil arbi was sama'i wahid addinin Allah a sama da ƙasa gaba ɗaya addini ne guda ɗaya ba huwa dinul islam shine addinin musulunci qala Allah ta'ala inna dina inda layi al-islam ya faɗi wannan ba Allah ba Allah kuma ya ce wa raditu lakum al-islama dina al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addinin wa atmamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islamu dina kuma na yadda muku musulunci ya zamanto addini an gano wannan ku zaka ga mutanen ikhwanul muslimin sukan yi amfani da wannan suna yin kira na taro taro na ainihin wahadatul adiyan na interfaith suna yin shi a duniya sukan yi mitin kwan lokaci a Misira ko su yi mitin a sudan ko wasu kasashe a kirawo kiristoci a kirawo yahudawa da nasara a da sauran addinai gaba ɗaya a zo a yi wani taro don a nuna wa mutane a daina kyaman juna ina fatan gane wannan to irin wannan addinai wato su ikwan suna ƙoƙarin tallata wannan ne domin a cire ma zafin musulunci domin ka ɗauki kirista a matsayin ɗan uwanka ka ɗauki bayahude a matsayin ɗan uwanka ina ganin su yan ikwan Allahu a'lam ba zan ɗauka cewa sun yarda da intafir ba suna so su yi amfani da shi ne saboda su tara jama'a shi ne uzurin da zan ba su suna so ne ta hanyar haka su tara jama'a saboda menene babban buri na na da'awan ikwan kira zuwa ga abota ma Allah shi kadai babban burin shine mulki alhakimiyya lillah babban burin su kenan yanda za a yi su samu gwamnati to samun gwamnati in dai zaka bi ta hanyar zabe ba zai yiwu ba sai ka kare jama'a kuma jama'an nan da kara da kiyashi in ka ce sai 'yan salafiya ne kadai za su zaɓe ka kaci ba za ka yi ba wannan yana daga cikin illa na demokuraɗiyya dole ne ka nuna cewa ba bambancin addini ka so ka samu amsuwa in ka zo ka fito ka ce jama'a ku zaɓe ni ni ɗan salafiya ne kuma in kun zaɓe ni zan yaɗa salafanci waye zai baka ƙuri'a eh kuma zan yaƙi duk wata bid'a zan hana maulidi wallahi amma ku zaɓe ni Shi zai yiwu dole sai ka zama samfareren munafiki ka ce yan uwana kristoci yan uwana yan shi'a yan uwana yan dariƙa ina buƙatar ku sai ka faɗa haka sai ka nuna duk yan uwa duk tare ake saboda kana so ne ka zare ƙuri'ansu an fahimci wannan ko to wannan shine dalilin da ila suke ganin sun suka tattaro kristoci da yahudawa aka yarda da fatin su kila yahudawa su ba su ƙuri'a kiristoci su ce nan suna da sassauci a basu ƙuri'a daga nan sai samu su kafa gwamnati an gano wannan ko a ƙarƙashin ƙa'idar su na ta'awalu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi ga kamar su yan ikwan da ma ba ruwansu da magana aqida su ba ruwansu da kara da kiyashi yan shi'a sufaye yan kalakatu yan kaza yan kaza duk wata aqida yan khawari duk a taru gaba daya a taru a zo a kifar da gwamnatin azzalumai shin da masu wannan aƙida da gwamnatin wa fi zalunci mutumin da ya ce a manta da bambance-bambance kada ma a gyara mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sashenmu ya yi uzuri zuwa ga sashe inda aka samu saɓani a cikin farin da muka samu saɓani da wasu 'yan biri akwai kafirci akwai shirka akwai wani katon bid'a wanda ya kamata a ce mun yi inkari amma cewa kai mu yi uzuri gare su to haka ne me yasa ba za mu yi uzuri ga shugabanni ba su ma shugaban da suke mulki mu taimaka mu juna da su inda muka yi inda muka samu sabani ina muka samu sabani da su zalunci ko a yi musu uzuri shin da zalunci da kafirci wanda ya kamata a yi ma uzuri zalunci to su yan ikwanin musulmi za su iya yin uzuri ga kafirci a kau da kai kada a ce komai akan shirka da kafirci amma dai ku zo ku kafirai ku zo ku yan bid'a mu haɗu don mu yaƙi alzalimai wani irin magana ne wannan eh, shi shugaba da yake kan mulki zalunci ne matsalansa ku kuma masu addinai wasu wasu daga cikin kuma sun yi ridda wasu daga cikin ku yan bid'a ne me ya kamata a yi in an ga mutane suna aikata bid'a shin ya kamata a yi musu uzuri ne ko a gyara musu ina muka kai inda Allah ke cewa lu'inan lazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asawwa kanu ya'tadun an tsine wa bani isra'il an tsine ba kafirai daga cikin bani isra'il ala lisani daud ta harshen annabi dawuda wa isa ibn maryam da kuma annabi isa dan maryam ala lisani daud wa isa ibn maryam me yasa ka tsine musu aka ce zalika bima a sauwa kanu ya'tudun wannan saboda saban da suka yi kuma sun kasance suna wuce gona da iri kamar mai tambaya yayi tambaya menene saban da suka yi menene wuce gona da irin da suka yi Allah ya ce ni kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa shin ikhwanul muslimin suna hana junansu munkari me suka ce ayi kowa a kyale shi da shirkan shi da bid'an shi a yi mishi uzuri a kan shi amma shugaba ne kadai ba su yarda a mai uzuri ba saboda suna son kujeran shi suna ba lura suna son kujeran shugaba babu ruwansu da aƙida babu ruwansu da manhaji kawai burinsu yaya za a yi a kifar da gwamnati shi yasa suke haɗa kai da kara da kiyashi suna haɗa kai da 'yan ishtirakiya communism suna haɗa kai da 'yan demokradiyya suna haɗa kai da 'yan kaza 'yan kaza domin su cimma burinsu na kafa gwamnati na'am a shari'i ala shari'i ku gani mahullahu ta'ala mai sharhi? Allah ya masa rahama ya ce fadinul islam huwa ma shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala li ibadi addinin musulunci shine abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa bayinsa ala alsinati rusulihi ta harshen manzanninsa Allah ya shar'anta wa bayinsa ta harshen wa manzanninsa wa aslu hadha din wa furu'uhu riwayatuhu an ar-rusul wa aslu hadha din wa furu'ihi riwayatuhu an ar-rusul asalin wannan addinin da kuma asalin furu'ansa wato ruwayan shi daga manzanni addinin musulunci gaba ɗaya ɗungurungun ɗin shi ruwaya ne daga wa daga manzanni an samo addinin musulunci ne kai tsaye daga manzanni wa huwa zahirun gayatul zuhur wannan a bayyane yake gaya bayyana yumkinu kullu mumayyiz min sagir aw kabir wa fasih wa ajam wanda yana yuwa yana yuwa ga kowane mumayyiz in an ce mutum mumayyiz mutumin da ya dan fara yin wayau bai balaga ba amma ya fara gane abu mai kyau da mara kyau in yayi laifi ya dan san yayi laifi ya san hannun dama da hagu zaka iya aikin shi ya siyo maka wani abu an gane ko wanda yake yiwa ga kowane mabayin karami ko babba wa fasih wa ajam wa ajam da kuma mai fasaha da kuma wanda yake bobawa bobawa wanda ba shi da fasaha wa zaki wa bali da mai basira da kuma dakiki duk zai iya yiwuwa an yi da kula fihi bi aksari zaman ya shiga cikin musulunci da mafi kadaituwan zamani duk dakikancinka za ka iya shiga cikin musulunci cikin minti biyar an gane duk kankantanta za ka iya shiga ko da kai baka da fasaha kawai in kana son ka shiga musulunci me za a ce ma me za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an fahimce ni ko kaga wannan magana magana ne cikin minti biyar kana faɗin shi ka shiga musulunci an gane sai kuma bayan ka shiga sai a yi maka bayanin dokokin da ke cikin wannan kalmar shahada ne shikenan ka zamanto dan mu ka zamanto to baka da wani zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka an gane wannan ko mutumin da ya shigo musulunci ya karɓi kalmar shahada zai zamanto wato duk wasu kafircin da wani zunuban shi gaba ɗaya an yafe mishi an gane ko kila ma kai da kake cikin musulunci kila ma ya fi ka daraja a yanzu kila kila ka aikata kurakurai da yawa an gane wannan ko na'am wa innahu yaqau al-khuruj minhu bi asra'i min zalik kuma fita daga musulunci yana aukuwa da abin da yafi wannan sauri ka kalma shahada dai na kawo na ce kamar minti biyar to za ka iya aikata abu na minti biyu ko minti da ya kafin su kuma A gane ku. ko so shiga musulunci ya fi fita musulunci wahala shiga musulunci ya fi wahala akan akan fita musulunci dan shiga musulunci sai ka yi kalmar shahada kuma ka yarda da abin da kalmar ya kunsa in ka yi kalmar shahada ka ɗauki alkawari ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne to idan ka yi wannan alkawari sai kana yin sujada ga gunki yaya ko kana yanka ka ba wani Allah ko kana alwashi ga wani Allah ko kana neman agaji ga wani Allah ko abin da ya kama da wannan to kaga kalmar shahada ka bai tasiri ba to idan mutum ya kalmar shahada kawai cikin minti da ce ban yarda da manzanci annabi Muhammad ba yaya kawai kalma daya musulunci ba gaskiya bane har ya fita ina ba ba a bukatar wani wahala wannan kalma ban yarda musulunci gaskiya bane a cikin Qur'ani akwai ayoyin da ban yarda da su ba ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر mutumin da ya ce zan muku da'a zan yi da'a ga musulunci a cikin sashen abubuwa in bar sashi uminu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'adin wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila sai Allah ya ce ni ulaika humul kafiruna haqqan in ka ce na yarda da wani sashi na musulunci na karyata wani sashi kana so ka riki wannan ya zama hanya to Allah ya in kana son kafiri suka ce to wannan shi ne wa'annan su ne kafirai na hakika kafirai na tabbas an gane wannan ko na'am min inkari kalima aw takdhib na inkarin wata kalma ko ƙaryata wani kalma wani lokaci ka ce ban yarda da tashin kiyama ba ban yarda qur'ani gaskiya bane ina ganin akwai wasu ayoyi a cikin qur'ani da nake shakkan su ko da mutum ya shekara kaza yana musulunci wannan aikin wannan abin da ya faɗa ya fitar da shi daga musulunci a mu'arada ko kuma mu'arada ya zama to kufurin iraq an gane ku kafirci na mu'arada shine ya zama to mutum wato ya shiga cikin musulunci amma sai ya zama to baya mu'amala da musulunci ta kowane bangare ya shiga cikin musulunci baya sallah baya azumi baya zakka baya komai na musulunci kuma duk inda ake wa'azi zai gudu baya son ya ji wa'azi ballantana a tsayan mai da hujja ko a kusa mai da shubha kun gane wannan aiki idan ya ga musulunci ya fara ɗan shigowa cikin wada sai ya yi cikin gari sai ga musulunci ya fara zuwa cikin gari sai ya yi talabishin shi zai zauna wurin da zai sanya jisa ko musulunci balle a tsaye mai da hujja ina ba ta gano wannan ya shigo musulunci amma sai ya zama to ya yanke alaka da musulunci an gano wannan ko to irin wannan wallazi na kafaru amma unziru waridun to irin wannan sai ya ce ya kafirta kufurul mu'arada aw kadaba ala Allah ko kuma yayi wa Allah ƙarya mutum yayi wa Allah ƙarya ya faɗa abin da Allah bai faɗa ba kuma ya kudirce shi al-kitaba fi qaulillahi ta'ala ko kuma yayi kokonto a cikin maganar Allah Allah ne ya faɗi magana sai ya shakka anya ko tashi kiyama gaskiya ne wa ma azunnu sa'ata qa'ima ba na tsammanin tashin kiyama zai tsayu kaga wanda yi kufurin ne kufurin shak kufurin zuwan a gani ana so kafin mutum ya zama cikakken musulmi sai yana da yaƙini akan rukunan musulunci Inna innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu lalle mu'minai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzansa sa'an nan ba su yi kokonto ba to yaya an suka yi kokonto da zarar mutum yana kokonto a cikin wasu abubuwa na musulunci to wannan mutumin ya fita musulunci ni gaskiya na musulunta amma ni gaskiya kallon alƙibla ne kawai ban yarda da shi ba ni zan iya sallah in kalli ko ina wannan ya shigo musulunci ba a kiran wannan ahalul kibla a ce ga alqibla mu kalli ka'aba shi yace gaskiya shi yana ganin ba dole bane mutum yayi sallah ya kalli ka'aba mutum na iya sallah ya kalli ko ina wannan musulmi ne kafiri ne kuje shi bai yadda cewa muhammadu an haife shi a makka ba ne shi Muhammadu da ya sani an haife shi ne a iran yaya musulmi ne wannan da zai shekara hamsin yana sallah sunan shi kafiri an fahimci wannan ko a ina na taɓa karanta tarihin wani mutum an yi an yi yadda cewa fa muhammadu da muke bi fa a maka aka haife shi wallahi ya kiyata sai da aka yanka shi shi ya yadda a yanka shi da ya imani da wannan abu ina kusan gani to akwai mutane da yawa zindiƙai wanda za ka ga sunan sai wani ya ce ma shi gaskiya shi sallah a wajen shi ba wajibi bane ba zai kuma yi ba kaga wannan zindiki ne kai tsaye an gano wani ko to in mutum ya zamanto yana shakka dangane da abin da Allah ya saukar bai yarda da shi ba kamar akwai wasu yan khawarij ana kiransu yusufiya masu cewa suratu yusuf bai cikin qur'ani an yi kuskuren sanya shi a cikin qur'ani malamai sun yi ittifaki wa'annan yan kawari sun yi ridda saboda sun yi inkarin wasu ayoyi daga cikin alqur'ani an gane wannan ku dole ne ka yi imani da qur'ani gaba daya in zaka shiga musulunci ka shige shi gaba daya ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u qudwati shaytan ya ku wanda kuka yi imani in za ku shiga musulunci ku shiga gabaki daya kada ku bi sawu na shedan innahu lakum adu mubin lalle shi a gare ku maki ne bayanan na'am aw radda lima unzil ko kuma ya tunkuɗe abin da Allah ya saukar yace ma anzalallahu ala basharin min shay wani bayahudi ana tattaunawa da shi da ya ga za a kure shi yace ƙarya ne Allah bai taba saukar da wani aya ga wani mutum ba an gani Allah ya ce annabi ya gaya mishi Allah ya sauka da aya wa ma qadarullah haqa kadari in tsalu ma an anzalallahu ala basharin min sha'i. ba su girma Allah ba ta girma su a girma shi ba da suka ce wai Allah bai taba saukar da wani wani abu ga wani mutum ba sai Allah ya tambaye su ya rasulullah qul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi musa nura wa hudan linnas kace wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wanda yake haske da kuma shirya ga mutane waye saukar da shi an gane ku to idan mutum ya kore cewa ya kore abin da Allah ya saukar an gane ku au shakka fi shakka fi ma nafa Allah anhu shak ko yayi shakka ga abin da Allah ya kore shakka a gare shi kamar Allah ya ce afillahi shakkun fadir samatu al-ard shin game da Allah akwai wani shakka mahalicin samai da kasai shi zai ce gaskiya ni ina shakka dangane da samuwa Allah yaya kaga ya kafirta abinda Allah ya ce babu shakka a cikin sa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin yake ni gaskiya qur'anin nan ina dan shakka shakka a cikin sa shi kuma Allah ya ce la ba fihi shi kuma ya ce fihi rai kaga wannan ya kafirta babu ruwa yana sallah babu ruwa yana azumi babu ruwa yana zakka babu ruwa ya gina masallatai yayi kaza yayi kaza duk abin da ya aikata da sunan musulunci aikin banza ne ma kana lil mushrikin an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin ashe bai dace kafiri ya rayar da masallacin Allah ba alhali shi da kanshi yana shaida cewa ya yi kansa shaida na kafirci Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum wa'annan aikin su ya baci wa fi hum khalidu a cikin wuta kuma za su dawoma yanzu in kirista ya gina masallatai ko kuma bayahude ya gina shikenan sai Allah ya tausaya mai Allah ya ce irin wannan aikin su ya baci saboda kafirci ya baka duk wani aikin alkhairin da mutum ya aikata أو غير ذلك مما في معناه ko wani wannan wanda yake yana cikin ma'anansa eh, Allahu alam na'am wa alaikum salam eh eh dama masu yin tafe ko sun sani ko ba sani ba suna yaƙi da musulunci eh duk wanda yake yin tafe da musulunci yake faɗa kai tsaye don musulunci ba a haɗa shi da wani addini za a gan suna tafsiri akwai wani abuja yana tafsiri kaukan mu'amala yake yi baya kuskura ya magana kan shirka ko bid'a bil hasali yana ma zuwa inda ake shirka da bid'a din ya kai ziyara ina fatan gane wannan Ka za ka taba ganin irin wayannan suna wa'azi akan tauhidi ba saboda in suka fara wa'azi akan tauhidi za su kori sauran jama'a din za su kori masu shirka da masu bid'a sai su buge da wa'azi akan rikon amana akan shugabanni su yi adalci shugabanni su ji tsoron Allah suna kira ayi kaza to duk wannan wa'azi ba zai cece su ba in dai suka bar wa'azi akan tauhidi wa'azi akan tauhidi shine wa'azin da manzanni suka fara kuma akan shi za mu fara gaba ki daya shi sa malaman salafiya sun wallafa littattafai kamar Nasiruddin ya yi littafi at-tauhidu awwalan ya du'atul islam tauhidi shi za a fara wa'azi a kan shi farko ya ku masu da'awan musulunci in mutum ya zo ya fara da'awa kaga ya fara da'awa akan tarbiyya yana so ya tarbiyyantar da ku mu zama masu amana mu zama masu faɗin gaskiya mu zama masu cika alƙawari mu zama masu taimakon al'umma E, wannan wa'azi ne mai kyau tabbas amma fa ba shine asalin musuluncin ba wannan reshe ne na musulunci sai mutum ya san Allah sa'annan sai a gito mai da wa'annan abubuwa dan mutum yana da gaskiya yana da rikon amana yana da cika alƙawari amma babu asalin tauhidi to wannan shi da banza da ɗaya suke an gane wannan ko yawwa duk mutumin da ba shi da asalin musulunci to duk abin da ya aikata na alkhairi kamar misalin mutum ne ya yi girki mai daɗi ya gina girki ya yanka kaci lafiyayyu aka yi farfesu da aka yi farfesu sai aka ɗibi ruwan fitsari aka zuba a ciki yanzu sai aka kawo ma wannan farfesun ka ci zai ciwu ga farfesu ga kaji ba an fige ba lafiyayyin kazu gaba gaba daya ana gamawa sai aka ɗiba su tsari bokiti bokiti aka fara. da shi aka yi girkin yaya shi ne misalin mutum ya aikata aikin alkhairi amma ya cakuɗa shi da shirka shirka in ya shiga cikin aiki kamar fitsari ne ya shiga cikin abincin da kake ci wanne ne zai rinjaye wani idan fitsari ya shiga cikin ruwa fitsari mai yawa fitsari rabin bokiti ruwa rabin bokiti wanne zai rinjaye wani fitsari an gane wannan ko to shi ne don wasu mutane rashin fahimtar musu daga wannan tausayin wani wallahi wani gaskiya yana da kirki wallahi ma ni zan iya cewa ma musulmi ne shi me yasa zan musulmi saboda wai yana da gaskiya yana da kirki yana da amana yana da taimakon mutane yana da tausayi ana bukatar wannan amma ba sai musulunci ya samu in musulunci bai samu ba bai da wani amfani ya kamata mu san da wannan kada wani abu ya burge ka na mutum in ba musulunci tare da shi eh na'am ina layu a inda mutum yana sallah yana azumi yana zaka kuma yana aiki da layoyi da guraye yana yin asiri an gane ko ba yana mu'amala da qur'ani da hadisi bane in ba zai sa qur'ani da hadisin yakan cakuɗa da maganganun aljannu ya cakuɗa da wani surkulle da sadabaru to wannan kaga ya cakuda musulunci da kafirci ba zai amfane shi ba yanzu zamu ga da yawa daga cikin wasu malamai da suke nan zaure za ga mutum yana da awon musulunci amma ba in ka ji abubuwan da yake aikata yana iya ɗaukan Qur'ani ya karanta Qur'ani da baya da baya wurga a cikin jini sai ya gama karanta sai ya wurga a jini an gani ko kuma a je a da Qur'ani a cikin makabarta ko ko kuma misali Qur'ani a sashi a ce ka ka sashi a shadda ka dinga takawa za ka yi bayan gida kuma wannan ya ce shi musulmi ne ba musulunci tare da shi na'am na'am eh nauyin ma'auni ai tauhidi ke fara nauyin ma'auni in da mutum ba shi da tauhidi ya zama ma'auni in ba tauhidi ba ta aikin ka ya lalace su ne za ka samu sallah bai amsuwa ba tauhidi azumi bai amsuwa zakka bai amsuwa aikin alheri bai amsuwa dole sai ka san Allah ka ba Allah haƙƙinsa sai ka san manzo Allah ka ba manzo Allah haƙƙinsa shi ake fara dubawa tukuna sannan sai a duba sauran abubuwa afanaja alul musulmi na kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin zai yi musanyan musulmi kaman kafirai me yasa duk ya kuke hukunci ba ɗaya muke ba ba ɗaya suke bane musulmi da kafirai am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa matahum ala sa'ami a gani shin kana tsammani wa'annan da suka aikata gaza miyagun abubuwa na shirka mu sanya su kamar wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau a ce da rayuwarsu da mutuwar iri ɗaya ne wallahi ba ɗaya bane duk mai tunanin haka ma ya yi kuskure Allah yake ala sa'a ma ya hukumun ku saurara abin da suke yanke hukunci akan shi ya yi muni hmm. insha Allah za mu tsaya mai abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ta'ala ya zaɓa mana